takaico na abin takaici da muka samu kanmu a ciki musamman mu musulmin arewacin najeriya akan yau sai ka ɗauki musulmi ya ƙi nuna maka aminci da amana sai ka ɗauki kafiri ya nuna maka aminci da amana kaico ka je ka ga duk wata ma'aikata yau da musulmi zai buɗe ta in ya ɗauki namu kwana biyu sai ga sun rusa ta wannan abin akwai ban takaici jama'a wallahi akwai ban takaici yau supermarket sai ga an kafa ta sai ga an ɗauki 'ya'yan arna sai a ce saboda su ne ba su da lalaci su ne kuma suke da amana to me ya mu muke da lalaci me yasa ba mu da amana shago yau za ka buɗe ƙaramin shago a anguwa sai ka sanya ya ɗan musulmi kafin wani lokaci sai ga ya mai da wurin wurin hira, 'yan mata da samari maganar kasuwancin tana neman ta tashi sai zama wani gawurtaccen mai gidan kanshi ka nemi ka rasa yadda za ka yi da shi duk waɗannan suna daga cikin abin takaici sannan jama'a in ka tuho waɗannan matsaloli da ake magana na ujura ka ɗauki mutum ƙwadago na harkar leburanci ka ɗauki mutum game da aiki na gini abin da ya shafi kafintanci abin da ya shafi aikin fenti abin da ya shafi waɗannan abubuwa jama'a sai zama mutanenmu ana kuka da mu a wajen rashin amana wallahi jama'a mu gyara wannan matsala ce babba gare mu yau idan ka tafi za ka je ka ga yadda ake mana gori a abuja cewa musulmi malalata ne musulmi ba su da kaza in ka ɗauke shi aiki bayi da ladabi sai ka ga musulmi ne darakta a yau ko minista idan aka ɗauki direbobi sai ce a kawo mai sunan da ya ga john ko jacob sai ce wannan za a bashi in aka ce ga abubakar sai ce a za a san abubakar wajibi ne mu gyara jama'a wajibi ne mu gyara wannan ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma abin da ya bayyana game da halayen mu kenan a garin nan jama'a yau kusan shekara sha biyar ko sha shida na iso garin nan na samu kuɗi jama'a daga port na zo zan gina wa mahaifiyata gina gida sai ta ce a rusa nata gyara mata ya fi in gina mata wani daban muka zo aka rushe gidan nan na ari ɗaki a gidan makwabta na sakata muka zauna aka nemo mini yara hausawa musulmi 'yan cikin muciya gaba da baya waɗanda an bani shaida sun iya gini na ce musu to ba a garin nan nake ba yanzu ina zuwa ne kuma na zo ne da ga abin da na zo da shi amma yanzu alƙibla ta canza don haka za a rushe gidan nan ne gashi gashi kuma an rushe kaza me za a siya kaza suka ba da lissafin komai bayan kwana biyu na kawo kuɗin kayan aiki da kudin aiki da komai na danka musu sai na tafi na rantse da Allah haka na shigo zariya da la'asar sakaliya na zo na sami yadda na bar gidan nan a rushe haka na da na same shi hankali na ya tashi na je na nemi wanda ya haɗa da su malami ne malamin islamiyya a nan babban titi muka je aka zauna aka nemo mahaifinsu kawai mahaifinsu abin da zai ce na yi ta musu fada na yi musu fada to abu ne in ka haifi mutum baka haifi halin shi ba na ce to shikenan na ce to shikenan yanzu ni a bani kuɗi na kawai a an kashe kuɗi na je na ɗauki 'yan sanda zuwa magariba sai ga dattawan anguwa sun zo bani haƙuri ai kafi karfin wannan na ce a na rantse da Allah har yau ba a biya ni kudin nan ba naira dubu sittin da takwas kudin kayan aiki dubu ashirin da biyu kudin gini naira dubu nawa kenan dubu casa'in kuma yaron da ya haka ya mutu yanzu yana tsabari kuma wallahi ni ban yafe ba kuma ba zan yafe ba sai ranar lahira zai biya ni saboda ya tozarta ni ya tozarta min uwa da la'asar din nan sakaliya jama'a na je na ɗauko wani kirista ɗan ƙabila igala a nan kan kwanan ainihin wato alibaba da la'asar din nan na ce mishi to yaushe za ka zo yace a ya ce shi fa abin da yake zaune da shi garin nan kenan da la'asar din ya fara ginin kafin gobe la'asar ya kai linta sannan shahararren abu ne aikin makarantar nan kuna gani wundunan nan ga su bahaushe musulmi na ɗauka sai da na ɗauko abokina abokin shi na sa a tsakani na ce don girman Allah kar ya ba mu kunya saboda ya taɓa yi ya ba mu kunya shaguna ne ga su can ga ɗaya can ƙofar gidana na ba shi zai mana ƙofofi guda biyu a cikin shekara biyu ya yi ɗaya da ƙyar mai walda ne ya yi ɗaya da ƙyar ɗayar sai bayan lokaci ya gamata. bogulanta har yau bai kawo ba yau kusan shekara nawa tun 2007 har yau bai kawo bogulanta ba muka zo muka ce a wuce wannan a zo a yi wannan maganar ya ba mu charges nawa ne kudin da zai mana aiki zai mana aiki dubu dari shida da wani abu da ashirin da biyar dubu dari shida da ashirin da biyar sai na kawo naira dubu dari biyar gar sai na bashi ya rubuta rasit a bisa zai mana waɗannan wunduna guda ashirin da biyar a cikin wata ɗaya amma jama'a har bayan wata biyar da ƙofofin da wunduna an samu ƙofa ɗaya an samu wundo ɗaya ƙarshe sai a ina sai a police headquarters aka raba mu sannan sai ga dattawan muciya an sake tahowa nan an zo an zauna nan za a bani haƙuri na saurare su tsaf sai na ce musu amma ba zan haƙura ba haka ce me yasa na ce wallahi ba zan haƙura ba na ce kaiwa na kana da hali ya ce eh, ka bani kuɗi na kai ka je ka yi haƙuri da shi amma wallahi ba zan haƙura ba sai ɗayan ya ce gaskiya shi ma bai goyi bayan a haƙura ba sakamakon wannan muka daga lokacin buɗe makaranta muka daga lokacin kaza muka daga lokacin kaza muka daga lokacin kaza a wancan lokacin da aka yi wancan na muciya sai aka kewaya ana cewa ai albani yanzu ya yi kuɗi je kaka gani wani arne ya ba ginin gidan uwashi a lokacin amsar da na bayar kawai na ce sarkin musulmi ne ni da zan ce duk abin da zan yi sai da musulmi zan yi ai ba sarkin musulmi ne ni wannan wake in mu ne jama'a wajibi ne mu ji tsoron Allah wannan abin yana da ban takaici jama'a wannan abin yana da ban takaici wallahi wannan abin yana da ban takaici mutum zai zo ya ce maka bashi da aiki ka ɗauke shi ka kai shi sai je zuba maka da mutunci jama'a mu gyara idan ƙasan nan ta ci gaba a yadda take a yanzu ko na rantse da Allah kudin oka sai ya tabbata imma hissiyan wa imma ma'anawiyya oka din na wani kafiri ne da suka yi juyin mulki sai suka datse wasu jihohi nan sai suka ce mu sun tura mu Nijar sun haƙura da mu ba su buƙatar mu wannan ku na oka ina son ka gane theory ne wanda yake philosophy ne wato tunani ne wata aƙida ce a yanzu da yawa abin da ake gani kenan ba mu da wani amfani a ƙasar ba mu da wani contribution towards the development of the nation ba ma amfanar ƙasar da komai ba ma iya producing komai we are not productive ba mu da wasu resources ba mu da wani abu har nan ana bakan magana aka ce ko a majalisa duban su ba abin da suke iya surutu sai dai me sai dai bacci kawai amma an zo magana kuɗi sun fi kowa haka ake goranta mana ba ina cewa lallai na yadda da aibin da ake faɗa mana ba amma akwai wata shubuha a kan karka sake ka ba da damar shubuha a kanka gaskiya saboda Allah dole mu gyara jama'a idan ka tafi abuja yanzu karfe shida za a ga magina suna fara gini daga ina maginan nan suke daga makurdi daga oweri daga ibadan daga kaza sai ka ga wani abin mamaki sai ka ga 'ya'yan hausawa musulmi da ke tafiya nan su ma kuma sun ɗauka haka nan kuma muka ɗauke su za su yi aiki fa za ka zo da safe e sai sha ɗaya zai zo in ya zo sha ɗaya kuma wai sai ce to bari ya je ɗauko kayan aiki ya zo a makare sai sha ɗaya ya zo kuma wai da ya zo yanzu to ya zo ya gaya ma ya zo ne to bari kuma ya je ɗauko kayan aiki tsakani da Allah jama'a yaushe za mu ci gaba da haka za mu ci gaba ba ba za mu ci gaba ba jama'a wallahi tallahi dole mu gyara kun ga idan ba haka ba waɗannan mutanen da muke ganin su na yan Niger Delta ko wallahi sharrin su yafi sharrin ujuku sharrin su yafi sharrin yan bayafara makircin da suka shirya mana a yanzu wallahi Allah ne kadai zai iya hayar da mu da imanin mu to in kuma Allah ya tuhumce mu ba mu da imani wallahi zai sarayar da mu a hannunsu sun tura matasansu matasa ne ba wanda ya koya musu sun iya abin da suka iya 'yan Niger Delta balle yanzu an ɗauki mutum dubu nawa an je an ce ana training ɗinsu za su dawo me za su yi to sai kai ka fara fahimta in kana da nazari to tattare da haka jama'a mutanen mun gari ya waye madadin ka yunkura kai wanka to yanzu me za ka yi a sai mutum ya ƙara gyara wurin zama ka je ka gansu su karfe hudu na asuba arniya ta tashi ta tafi bakin ruwa ɗibo ruwa ta yi wanka ta gyara ta tafi ta je ta zauna ta fara gasa kifi ko gasa masara sau da haka ba ina aibanta 'yan uwana musulmi ba ne ko 'yan uwana 'yan arewa amma akwai takaici a ce naka kullum shine kashin baya akwai abin takaici to sa'annan ka dawo bangaren yaranmu ka je ka bincike in an rubuta jarabawa me yake faruwa tsakanin yaranmu da yaran su can za ka ga adadin yaransu da suka rubuta jarabawa a jiha ɗaya sun kai adadin yaranmu na jihohi biyar tattare da haka je kaka ga irin yadda sakamakon jarabawa yaran mu yake kasancewa don haka su je su cika jami'o'insu sannan su kwararo su zo su cika namu iyakacin kalma da muke iya faɗi sai mu ce ai duk result din su result din ƙarya ne to in ka ce duk result din su result din ƙarya ne magana ce kai amma implication ɗinta yana da yawa kenan yanzu dukkan su da suka zo suka taru suka cika a biyu da result din ƙarya ne ashe a biyu tana ɗiba masu result din ƙarya kenan ashe usman dan fodiyo university udus ashe unimed duk inda ka je a najeriya sun cika ta najeriya ta arewa jami'ar da kadai suka yi kokari suka iya rike pride su gwargwado ɗan gwargwado su ne kano su ma ba irin yadda muka sani a da ba amma wajibi ne mu gyara wajibi ne mu gyara jama'a babban mutum sai zo ya kamfani a garinsu amma sai ya ce zai tafi zai ɗauko arniya ya yi aiki da ita abuja ya ga ta iya aiki ta iya amana ta iya kaza shikenan wani babban ɗan takara da muke da shi a jihar nan namu duk talakawa shi suke so in aka zo zaɓe idan ka je ofis ɗin sha abuja kaf babu mai sallah shi kaɗai ne mai sallah ofis ɗin har direban shi ba mai sallah shi ne wata ranar ce mishi amma ya haka ya ce ai shak ya kamata in tambaye ka ya aka yi ne na ce ai ofis ɗinka ne ya ce to ai ku ne malamai kun fi mu sanin dalili ya kauce ni ma na kauce ya ce to billahin lazi ba wai hausa musulmi ba 'yan garinmu na rinka ɗibowa 'ya'yan 'yan uwana da ƙannena ya ce amma wallahi sai da suka rushe ofis ɗin sai da na rufe ofis ɗin na sake nemo jali sun rusa ni gaba ɗaya ya ce shi ne da na rishafilin gaba ɗaya ya ce ni ne kawai musulmi in ta da iƙama ta in yi sallata ni kadai to jama'a babu haɗari akwai haɗari akwai haɗari yanzu ku je gidajen mu a abuja ku gani duk wani gidan babban mutum a abuja ka je gani madan ƙasa ne da madan sama na 'yan nasarawa arna daga cikinsu kabilun Madan akwai musulmi da yawa cikinsu amma sai kaga in su ɗin ne ma za a ɗibo sai a ɗibo arna sai a ɗibo arnan plateau sannan kuma makirci ne aka shirya a abuja nan makirci babban makirci saboda i am a living witness na taɓa gani da ido na makircin ya bayyana a wani gida za a kawo yara ne waɗanda suke kai in ga gan ka kaga waɗannan an kawo su ne su zo su yi aiki a'a yana daga cikin aiki ne takhtiti ne na kan sai a samu yan mata yan coci masu sura dirarru masu kyau amma sai ta sa kayan gwanjo sai a ganta wata susutacciya sai a zo sai a ɗauke ta gidan wani babban mutum shine famanan sakatare shine kaza shine kaza shine kaza ta kwantar da kanta tana ladabi tana ladabi tana ladabi ashe so take ta zo ta kwace gidan ne a gabana sai da aka yi haka kafin wani lokaci shi kenan matar shi kullum tana wulakanta shi tana ɗaga mishi kai tana kaza wannan dinnan duk wannan muskutaccen suke da take sawa surarta tana fito mishi yana gani sai ya san yadda zai tura matar ganin gida wani lokaci kafin wani lokaci ya ɗirkawa yarinya ciki yar jos ya zo yana asirrance a zubar da ciki ta tsalle ta ce ta zubar da ciki eh ta samu albarka daga Allah ta zubar ita kun san me ya faru the next day sai ga ta da uwarta da ubanta da fastoci haka ce a ah, alaji eh ai wannan albarka ce har da fasto fa ai wannan albarka ce albarka ai wannan albarka Allah ce tunda kuna yin mata biyu sai ka rike ta ai shikenan ita kuma mata ta dawo shi kenan muka zaunar da ita ke e to wannan jarabawa ce ki daure ta ce ita e Allah ya kiyaye tun da shi dan iska ne za ta bar gidan na ce ta ce wallahi sai ta bar gidan shi kenan ta bar gidan ta bar 'ya'yanta wannan yarinya gida ta haihu an ɗaura mishi aure da ita aka ce ta yi sallah ta ce ita ta yi sallah to yanzu ita ce matashi shi wannan jama'a a gabana aka yi ni ne alkalin sulhun magana ina danne ita matar kacce kaza kacce ta ce a ta tsalle ta tafi shi kuma wannan dama ta yi mishi ni da kai ne masu addini ustazai muke ganin ta'arniya shi ba ruwan shi san makal sun da ta yi mai tana da kyau tana da sura tana da kaza yanzu ta zama ita ce matar shi ta musulunta ta ce ita ce sallah eh ba ita za ta yi sallah sannan waccan ta gudu ta bar 'ya'yanta a gidan kafin lokaci shi shikenan sai abu ya bayyana ai wannan yana daga cikin wani takhdidi wani plan da aka yi wa musulmi a Abuja to ka je har yanzu ka ga me ya canza duk wani da zaka ji an ce minister of kaza minister of kaza wani director kaza wani shugaba kaza sai ka je ka ga arne ne gateman din shi arne ne direban shi arne ne laundry mai wanki arne ne mai guga arne ne mai yauce fa ne arna ne masu girki arna ne masu shara su ne masu tarbiyyar yaya kuma makaranta arna zai kai yaya abin akwai takaici to ni nan ina bugun jaki ne ina bugun taiki mu dai dole mu gyara dole mu gyara na bahaushe ne dan uwanka ya dauke ka aiki amma shi director ne shi minista ne shi permanent secretary ne ma'ana babban mutum ne kenan to kai sai ka yi hikima je ya sa hula a gaban goshi kai ma ka sa hula a gaban goshi galibi abin da yake damun mutanenmu sai mutum ya ce a ah, yo bawa ne ni ai ba bawa ne ni ba aiki ya ɗauko ni shi kuma wancan arne sai rinka ladabi kafin karfe shida ya zo ya share mota ya goge ta ya sa ta tayi slow ta yi sanyi ta gyaru oga na fitowa sai mai ruku'u sai ji daɗi kai kuma in ya fito ma sai ya yi maka magana wane sai ka ce eh, barka da su ba ka a tsaye kamar azara madadin a ranka daidai barka da fituwa an fito lafiya lafiya Allah ya taya Allah ya taya ma karka ji wai drama ce nake wallahi haka suke so to wajibi ne wallahi sai mun gyara jama'a kuma wallahi a cikin coci ake sa su ane musu hudubar ku kaza me yasa mu ane mana wa'azi a masallaci ba za mu yi ba ladabi aka ce ba a ce kai mishi sujuda ba ba a ce kai mishi ruku'u ba amma me ya aibi in ka ce mishi ranka ya dade me aibi in ka ce yalla bai menene aibi in ka haɗu da shi ranka ya daɗe barka da fitowa an fito lafiya to Allah ya ƙara taimakawa Allah ya ƙara taimakawa yana ganin ka ustazu in ka ga al'amura sun dabirce mishi sai ka zauna yalla bai eh mas'alolin nan in Allah so za mu taya da addu'a sai ka ga ya fara matso da kai kusa eh sai ga ya fara matso da kai kusa haka ake yi to amma mutanenmu gaskiya su manyan suna da nasu matsalolin mu kuma talaka muna da nan matsalolin wallahi in ba mu gyara ba jama'a babu shakka ci gaba da zama da mu a ƙasar nan yanzu fa ana ganin ba mu da amfani ne yankin mu ba shi da amfani haka ake ganin mu ana ganin mu dama in ba siyasa ba dama ba abin da dan arewa iya kuma yanzu an gama kwace siyasar kaf a hannun mu karatu dama na boko an tabbata yarabawa ne yan boko munan duk hayaniya ne ake yi kasuwanci dama inyamurai ne to abin da ya shafi mulki fa yan Niger Delta yan ta'adda sun karba to me aka bar bahaushe da shi an bar da rawani eh an bamu da rawanin sarkin musulmi bandir uku shine amma hakikanin mulkin fa yana can ka je ka ga strategical yadda suke ta cire mutanenmu a wasu sensitive positions wasu mukamai manya suna ta saka nasu suna ta saka nasu sannan duk wani wuri da ba a tunani na mallakar gidaje masana'antu kamfanoni sana'o'i ka je ka gani ka je yanzu ka ga kasuwancin abuja dama lagos dai ba a hannun mu take ba a rere market ba a hannunmu take ba a abba ina ne yake a hannunmu je ka ga kano uniform ne muka zo za mu siya nan bahaushe ne wanda na san shi babban dila ne sai ce mini gaskiya in dai uniform ne wallahi ya ce duk kano sai dai wurin iyamurai to ni ma da na waɗi mun kan na ce a'a ni kan zan tafi da kaina wurin bahaushe zan siya musulmi amma ba abin takaici ba ne a wurin bahaushen na je na siya musulmin amma ka san sunan layin wai layin ma sunan shi layin inyamurai a cikin kantin kwari saboda su kadai ne zalla suke abin din da ka ga bahaushe to gashi nan a kano dubi sana'ar magani su ne a gaba dubi sana'ar spare parts su ne a gaba to lasna min al'iri wala min an-nafir mu ba ga jaki ba mu ba ga mangala ba an yi batan bakatanta ka je gidajen yarabawa ka gani zaka ga lauya a gidan zaka ga accountant a gidan zaka ga ga kaza a gidan mu kuma yaran mu fa gashi basu gama secondary ba drop out Gashinan sun cika gidajenmu in ka sami yaro zai iya baka analysis akan hausa fim duk yan fim din nan ya san sunansu kuma wai zai ta maka labari ai wane da ka gan shi ya yi digiri wane yayi yi digiri ya koma yana drama kai kuma da kake kallon drama fa digiri nawa kai ko kunya ba kwa ji to sa'an nan yanzu ka je ka ga a nan a biyu ba a daɗe ba aka fara yin nursing akan digiri digiri akan nursing ka je ka ga yanzu suwa ne ne leading yan matanmu ne ko kuwa yan matansu tafi school of health technology ga ta can hanyar jos take wancan gwamna ya tarkata ta dawo da ita nan cikin garinsu har yanzu da ta dawo din je kaka gani suwa ne an sa mata sunan sarki ne yi manya a ciki to me ya same mu shiga fce ka gani suwaye kan gaba wajibi ne mu gyara waɗannan maganganu kamar yadda na ce ba su da alaƙa da darasin nan sai dai na hasashi alaƙa su ne wajen in har bukata za ta sa a ɗauki kafiri ya yi aiki to yau da dama daga cikin al'amuranmu jama'a akwai musulminmu da suka cancanta amma amana ce babu to wannan kuma babban matsala ce mutum ba zai zo ya zuba dukiyar shi ya buɗe shago saboda san addinin musulunci ya ɗauke ka ka cinye mushi ba to kuma in ya ɗauki wannan arniya mai guntun siket ita za ta riƙe amana to yanzu wannan ba abin takaici ba ne jama'a ku je ku binciki dukiyar dangote a hannun suwa take a yau a najeriya dukiyar dangote ka je ka binciki a hannun suwa take suwayen manya-manyan abokan dangote taro nawa za a je ma yau kaga dangwata ya sanya doguwar riga last taro da aka ya bude shagon shi ya bude wurin kamfanin siminti a a jihar Ogun ka je ka gan shi gashi nan da shi da goodluck goodluck yana zaune cikin bakar riga shi ma shi goodluck ma ya sa ma kayan yarabawa shi ko dangwata ya sanya coat ne to in ka je za ka ga diya ba da good recommendation akan manajojin shi suna kula da amana da kaza da kaza shin amana ce suke kula da ita a wasu da barbaru ne suke wata yaudara ce suke yi me yasa mu ba za mu iya yin abin da za a ce muna da kula da amana ba sai ji mutum ya ce in an kore ni sai me sai me na dogara ga Allah da an kore shi kuma ya da sai ci gaba da zara ido so da haka jama'a mu yi kokari mu gyara wallahi mu yi kokari mu